Ƙungiyar gwamnonin jihohin Arewacin Najeriya ta ce ta ɗauki matakin mai da almajirai zuwa jihohinsu na asali ne don samar da kyakkyawan kula wa yaran da ba su ingantaccen rayuwa. Shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce sun lura da yadda yaran da ake turawa wasu garuruwa don karatun allo sukan bige ne da barace-barace a kan tituna wanda ya kasance da haɗari a rayuwarsu. Mu mu na almajirai mu gwamnonin arewa mu riga mun ɗauki mataki. su ne wanda da suna amfani da almajirai lokacin da wannan annoba ya shigo sai aka kore almajirai aka sa su a titi suna yawo mutum bai samu abinci ba ma na ya sai inda zai je gwani gobe sai ka ji ana mutuwa an cuce shi in ma iyayen ba su a son su gwamnati tana son su da mu bar su suna shan wahala dole mu lura da su mu a plateau duk sauran jihohi mun kai musu kusan 600 mu ma a plateau an riga an kawo mana kusan 300 kuma duka wanda aka kawo mana mun gwada su wanda suka samu lafiya duka mun riga mun kai su hannun iyayensu wanda guda ɗaya ne kawai wanda muka same shi da wannan cutan kuma yanzu yana kwanciya ana lura da shi ba damuwa da shi makarantu an riga bayan gwamnati ta sa dole kowane mutum ya kamata ya ce makaranta in allah ya da idan annoban nan ya kare ba wani jihan da za a ji labarin almajiri Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalon kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya. Barista Lawal Isaac da ke tare da kungiyar jama'atu Nasril Islam a nan jihar Plateau ya ce sun yi na'am da matakin da gwamnonin arewacin Najeriya suka ɗauka. Gaskiya mu muna goyon bayan abin da ake yi game da mai da almajirai su koma gidajen gudun iyayensu da sauransu haka. Dalili ko shine wani abu da yake faruwa na wannan cuta na zamani na coronavirus ko covid-19 din nan cuta ne wanda yake da gata ma bai tsira ba baltana wanda kuma yake yawo a karatun alkurani na wanda ake na allo da muka saba tun da can babu inda aka ce sai yaro ya fita ya je yana yin bara bambancin kenan karatu na qur'ani daban yin bara daban wannan bara da ake ai gwamnati tana faɗa ne da yin bara mai sharhi kan lamura kuma ɗan jarida mai zaman kansa shabul mazadu ya ce tarbiyyar da yara za su samu daga iyayensu na da muhimmanci a rayuwarsu so da dama an ma yaran nan mugunta so da dama an saci yaran nan yaran nan kuma za su tashi da wani tarbiyyar da za su ga kamar duniyan kuma kowa su za su iya shiga kungiyoyi ka na su boko haram ko su shiga kidnapping ko su shiga wani mugun hali amma yanzu da aka koma da su ga iyayensu idan iyayensu su je su rike su sun ji dadin iyaye ga makarantu za su koma a cikin yaran nan da ake ganin su su ne gwamnonin gobe su ne shugabannin kasan gobe a halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Plateau ta sake gyaran fuska kan matakan da ta sanya don dakile yaduwar cutar coronavirus wanda a yanzu daga ranar litinin zuwa laraba jama'a za su kasance a gida yayin da daga alhamis zuwa lahadi al'umma za su fita don gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.